To bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku wani rahoto a game da ranar ƙididdiga ta Afirka daga Nijar. Daga bisani kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Kuma a yau za mu kawo muku maimacin shirin da muka gabatar a makon da ya gabata. wanda ya mai da hankali da wasu suka nemi bayani a game da shugaban sojojin Nijar da ya jagoranci hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum wato janar Abdulrahman Umar Chani sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Aikata da kuma mutanen da suka rasa su suna barin asibitin shifa na Gaza a yau Asabar a cikin rahotanni masu cin karo da juna cewa Isra'ila ta ba da sa'a guda don kwashe mutane daga gurin. marasa lafiya da ke tsananin ciwo suna ci gaba da zama a wurin da wasu ma'aikatan lafiya 'yan kalilan rundunar tsaron isra'ila ta musanta cewa ta ba da umarnin kwashe mutane a asibitin shifa cibiyar kiwon lafiya mafi girma a gaza a cikin wata sanarwa da rundunar ta idf ta fitar a ranar asabar ta ce ba wani lokaci da idf ta ba da umarnin kwashe marasa lafiya ko kuma rukunin likitoci kuma a zahiri ta ba da shawarar cewa ita ce za ta gudanar da duk wata buƙatar fitar da marasa lafiya idan hakan ya taso rundunar ta idf ta ce ta tattauna da daraktan asibitin game da samar da wata hanya mai aminci ga mutane da ke son barin asibitin shugaban liberia george wuya ya sha kayi a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar talata bayan sakamakon farko ya nuna cewa abokin hamayyarsa joseph wakai shine yake kan gaba da mafi rinjayin kuri'u da aka kada jami'an zaɓe na ƙasar sun riga sun tantance kashi 99.58 na ƙuri'un da aka kada inda buwake ke kan gaba da kashi 50.89 yayin da wuya ya samu kashi 49.11

jama'ar da suka kada kuri'a a zaben sun kai kashi 65.77 bisa ɗari. rahotanni sun ce tuni shugaban na liberia ya amince da shan kayi ya ce na yi magana da zababben shugaban ƙasa joseph buakai domin taya shi murnar nasara da ya samu in ji george wuya a gidan rediyon ƙasar. ina kira gare ku magoya bayana da ku yi koyi da ni ku amince da sakamakon zaɓe shugabannin kasashen duniya sun fara aikewa da sakonnin taya murna ga zababben shugaban kasar liberia joseph wake ciki har da shugaban amurka joe biden da bola ahmed tinubu na najeriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sudan ta sanar da shugaban majalisar ɗinkin duniya kawo ƙarshen aikin siyasar majalisar cikin gaggawa a ƙasar da yaƙi ya daidaita a cewar wata wasiƙa da ke zagawa a kwamitin sulhun majalisar a cikin wata wasiƙar gwamnati da harshen larabci da aka fassara cikin turanci zuwa ga jakadan sudan a majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen ƙasar ali al sadiq ali ya sanar da antonio guterres cewa ba da bata lokaci ba gwamnatin sudan ta yanke hukuncin dakatar da tawagar taimakawa sauyin mulki ta majalisar ɗinkin duniya a sudan da ake kira unitams a takaice a cewa fasarar turancin an kafa unitams ce da zimmar taimakawa gwamnatin rikon kwarya ta sudan bayan juyin juya halin watan disamban shekarar 2018 amma gwamnatin ta ce tawagar ta nuna gazawarta sai dai khartoum ta ce za ta ci gaba da yin aiki bisa tsari tare da majalisar ɗinkin duniya kakakin guterres stefan dujarric ya faɗa a jiya juma'a cewa an shirya aikin tawagar zai zo ƙarshe a ranar uku ga watan disamba a ƙarshe manyan jam'iyyun adawan taiwan guda biyu sun gaza cimma matsaya a kan ɗan takarar shugaban ƙasa na haɗin gwiwa lamarin da ya kai ga jefa shakku a kan yadda za su iya kawar da jam'iyya mai mulki a zaɓen da za a yi a watan janairu ana sa ran jam'iyyar masu kishin ƙasa ta nationalist party da jam'iyyar taiwan people's party za su bayyana ɗan takara da aka amince da shi a wani taron manema labarai a yau asabar. maimakon haka sun sanar da buƙatar ci gaba da tuntubar juna bayan da aka samu saɓani akan yadda za yi amfani da bayanan zaɓen wajen cire ɗan takara rashin amincewa da ɗan takara na haɗin gwiwa ya sanya mataimakin shugaban ƙasa na yanzu william lai na jam'iyyar democratic progressive party a matsayin wanda ke kan gaba yana fatan zai gaji shugaba Tsai ing wang wanda dole ne ya sauka daga mulki bayan shekaru takwas saboda ƙayyade wa'adi biyu na shugabancin ƙasa. A cikin wannan zaben akwai batun dangantakar Taiwan da China wadda ta ce tsibirin mai cin gashin kansa dole ne ya kasance karkashin ikonta. Kana ita ma Amurka wadda ta yi wa kanta doka ta samarwa Taiwan makaman yaƙi tana son tsibirin ya kare kansa. Bambance-bambance da ake samu a kan Taiwan babban al'amari ne ga dangantakar Amurka da China. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madala yanzu kuma za mu mai da hankali kan rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda albarkacin ranar ƙididdiga ta Afirka da aka yi a yau 18 ga watan Nuwamba. Hukumomin mulkin sojin ƙasar ta Nijar sun yi wa 'yan ƙasar jawabi tare da bayyana musu mahimmancin ƙididdiga ga ƙasar. Kamar yadda ƙaramin ministan harkokin wajen ƙasar ya yi bayani a game da matsalolin da ƙasar ke ciki. sanadiyar takunkuman da take fama da su da ke kawo cikas ga ayyukan tattara ƙididdigar ƙasar kana ya yi bayani game da gudanar da ƙididdigar al'ummar ƙasar a baɗi tare da ƙididdigar dabbobi da albarkatun gona na ƙasar ga dai haruna mamman bako da ci gaban labarin a cikin wannan rahoton da ya aiko mana daga birnin kwanne. Maudu'in rana ta talatin da uku a bana ta ƙididdiga ta nahiyar Afirka shine sabon ta ƙididdiga a cikin yanayi na zamani domin tabbatar da kasuwanci a wannan nahiya a cikin tafarki na rashin shimgen iyakokin ƙasashe. Hukumomin mulkin sojojin guriyar Nijar sun yi amfani da wannan damar domin bayyana wa 'yan ƙasar a talabijin ta ƙasa niyyar su ta ci gaban ayyukan tattara sabbin ƙididdiga da suka shafi sake lissafa yawan 'yan ƙasar da ma dabbobinta a ƙarshen shekara ta 2020. 2024 kamar yadda minista mai kula da harkokin waje mummuni bubakar sa'idu ya ce. La celebration de la 33e journée africaine de la statistique Tunawa da wannan ranar na zuwa ne a bana a cikin yanayi mawuyaci na hana kididdiga a cikin wannan kasar saboda takunkuman da ba su da kai koya da kungiyoyin yammacin nahiyar Afirka da ma sauran duniya sun karkaba wa jamhuriyar Nijar tun lokacin da majalisar koli ta soja sai na SP ne ceton kasa ta karbi ragamar mulkin wannan kasar a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Hasalima zagayowar wannan ranar na zuwa ne a lokacin da muka suka sake karfafa shirin sake lissafa al'ummar wannan kasar da ma dabbobinta da ke ciki a cikin watan disamba na shekara ta 2024 générale est en décembre 2024. Sai dai a cewar Siraji Malam Sani ɗalibi mai karatun tarihi da tattalin arziki a jami'ar abdulmuni Jofu ta birnin Mai ba wai a taro albarkacin wannan ranar a shashayi ba a'a a yi amfani da ita domin bayyana wa 'yan Afirka kowane ci gaba ne aka samu ko aka sai haka a ƙarshen shekarun da suka shuɗe. Mu a nan Nijar kowa ya sani biskan wannan june muna bashi muhimmanci sosai kuma abubuwa ne wanda ko da yaushe yana da kyau a ce Ko kowace ƙasa ta san tsarin mutanen adadin mutanenta kuma ta san tsarin adadin 'yan son samu na har dabbobin da a ciki saboda ba karamin unhwani yake da ba sanin wannan tsarin adadin mutane shi zai sa a san ƙasa ya tattalin arzikinta yake ta haya ya kuma tsarin yawan mutanen ta ke kawo har a samu finan sama na ƙarin industry don mutane su haɓaka su ƙara haɓaka to alhamdulillah Nijar mu da yanzu mun kai zuwa wajen miliyan talatin ake estime ke duka don wannan ta hanyar wanga jone ne kuma ta hanyar wanga ayyuka da su an ga su mu da minista ta eh, isasir da suke yi a kisan adadin mutanen kasar Nijar kenan mu abin da muke ƙara kira duk irin wanga rana ta zo wani dan ƙasa ya san akwai muhimmanci ne ya san adadin mazaunan eh, garin da yake ma da da kasar da yake yana da unwani a ce dan ƙasa ya sani wannan ba karamin ci gaba ne gare shi wannan kuma ba karamin sani bane saboda wata rana ana iya zakko a tambaye ka a ce cikin garin ku nawa kuke ko kuma cikin unguwarku ku nawa kuke ranar dai ta yau tana zuwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin jamhuriyar Nijar ke fama da matsa-matsan takunkumai da kasar ke fama da su yanzu haka kasancewa iyakokin tana kulle yayin da iyemowa kungiyar nahiyar Afirka na kasashe masu amfani a bai da kudaden sefa ta hana yin hada-hada kudade daga ciki zuwa waje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 sannan a duk lokacin da ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kuma ga ibrahim da shirinmu na gaba salam voa hausa muna son ku kalato muna kaɗan daga cikin tarihin janar na sojan Nijar ɗin nan wanda ya hambarar da gwamnatin Muhammad Bazum wato Abdulrahman Umar Ciyani. Masu tambaya Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makera Madattai da Magaran. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin takaddunku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku tambayar min masana meye TikTok kuma ya ake amfani da shi. Da fatan za a taimaka a an samu wannan tambaya. Na gode. mai tambaya ishaq abdullahi ɗan rimi bena a ƙaramar hukumar mulki ta wasa gudanku a jihar kebbi najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin shugaban gwamnatin mulkin soja ta nijar janar abdulrahman umar chani idan masu tambayar sanusi madattai da magaran da isuhu makera madattai da magaran na saurare ga ansar da wakilinmu a agadas hamidan mahmud ya haɗo mana An haifi Abdurrahman Chani a shekara ta 1964 a garin Filinge da ke cikin jihar Tilaberi a yammacin kasar Nijar. Ya yi karatun firamare a garin su a Filinge inda daga bisani ya ci gaba da karatunsa a bambam birnin Yamai. Ya shiga aikin soja a shekara ta 1984. Abdurrahman Chani ya yi karatun aikin soja a wata makarantar da ke kasar Senegal da ake kira Ecole d'Application de lamfanteri de Thiès. kuma ya samu horo masu yawa tsakanin kasashen Amerika da kuma Faransa. Janar Chani ne kwamandan fadar shugaban ƙasa tun shekara ta 2011. Muhammadu Isufu ne wanda Bazum ya gada ne ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatinsa daga dakarun soji. An kuma alakanta Chani da yunkurin juyin mulki domin kifar da gwamnatin Isuf Muhammadu. Amma ya bayyana gaban kotu inda ya musanta zargin a shekara ta 2018. lokuta da dama dai tsohon shugaban kasa isuf muhammadu ya buƙaci bazum ya ci gaba da riko da rundunar tsaron fadar shugaban kasa a yadda take ciki har da cani wanda ya kawar da juyin mulkin shekara 2021 ana saura kwana guda a rantsar da bazum shekarun cani 62 kuma shine kwamandan rundunar fadar shugaban kasa tun shekara ta 2011 a shekara 2018 ne dai tsohon shugaban kasa isuf muhammadu ya naɗa shi mukamin janar an dai sha zargin sa da yunkurin juyin mulki na 2015 kuma daga bisani kotu ta wanke sa a ranar 26 ga watan yuli ne abdurrahman chani ya jagoranci jami'an tsaron fadar shugaban kasa wajen tsare zuma a fadar shugaban kasar da ke mai rahotanni sun ce chani ne ya jagoranci juyin mulkin wanda bayanai suka ce bazum ya yi niyyar sauke sa daga mukamin sa A ranar 28 ga watan Yuli ne Abdurrahman Chani ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton ƙasa a cikin wani jawabi da ya a cikin talabijin na ƙasa inda ya ce kalubalen da suka hada da rashawa da rashin kayan aiki a rundunar sojojin ƙasar ta Nijar da dai sauransu su ne suka tunzara juyin mulki amma bai bayar da lokacin da za a dawo mulkin farar fulla ba. Sai kuma ansar tambaya kan kafar sada zumunta ta TikTok. Idan mai tambayar Ishaq Abdullahi rimi Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu kwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Assalamu alaikum Malam Ishaq Abdullahi rimi Bena uh, a jihar Kebbi Najeriya. ga tambayar ka nan wacce kake son sanin wai shin mecece manhajar tiktok kuma yaya ake amfani da wannan manhaja